Mai sauraro mu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. mu da jimirin sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. To a yau shirin zai buɗe matsalar rashin iya lissafi ko mathematics da yawancin ɗaliban da ke ajin jarabawa ke fama da shi a maraɗi, wanda ke zama babban ƙalubale ga samun nasarar karatu. Sai a biyo mu domin jin waɗannan matsaloli da ma hanyoyin da masu ruwa da tsaki suka ce ya kamata a bi wajen magance wannan matsala. mai sauraro a shekarar da ta gabata kashi 90 cikin ɗari na ɗaliban da suka zana jarabawar neman shiga jami'a da sauran makarantun gaba da sakandare suka faɗi a ɓangaren lissafi. Wannan ne ya sanya masu ruwa da tsaki kira ga tsaffin ɗaliban makarantu da yanzu suka zama wani abu da ma iyaye da su taimaka wa 'ya'ya da ƙannansu a wannan fanni na lissafi abdullahi etienne shine daraktan ilimin manyan makarantu a da'irar maraɗi ya yi wannan kira ne yayin ganawa da tsaffin ɗaliban ces bagalam waɗanda suka bayar da taimakon kujerun zama wannan kira da ne musu ka gane ko cikin wannan ƙungiyar tasu akwai malimanta da yawa akwai waɗanda doktor a matematikin ne akwai waɗansu kuma suna cikin aikin likita da wani fanni guda ta ce min ita ma angala ta yi ko to su ne irin wannan ni roƙe sun ce da Allah da su je su gan shuna kai wanga mai matematik ni ce da marece lokacin da baya da uzuri da yawa waɗannan yaran masu jarabawa masu zuwa bpc ko bak tunda shi doktor a mathematics ne dan allah da annabi ya zo ya kama musu ce ko wagga wadda cin kan ingilishi ce ma in wanga angala ya kare sai ci shiga ce ma cika gudun mutu wagga da ta yi take infirmeri ita ma in mai ingilish ta hita svt sai ta zo ta kama musu to saboda allah da annabi ne ka tambayar ka wai in ana wannan yaran ba kara musu ilimi ba suke nan gai ai kara musu ilimi suke nan kuma sun kawo gudun wasu ma in an je jaraba waɗannan abin wallahi ni ma insha Allah wallahi kaga rizuta bangaren lissafi ko mathematics akwai wasu alƙalumma na matsalolin da ake fuskanta ne shi yasa kuka ba da wannan shawara Eh, matsaloli da yawa ne kamar misali bara da an kai bpc nan a lissahi dan yan doka cikin ɗari ya tara ba su samu mayan ba fannin mat lissahi in ka ɗauki kuma hallo in ka ɗauki svt haka ne in ka ɗauki angale haka ne kenan akwai matsaloli da yawa to matsalolin nan ne nike so irin wannan waɗanga su ka gudun masu dan nivo in yaran su yi progressi waɗannan sun yi wannan makaranta ne kuma mun san da garin maraɗa akwai ire-iren makarantu waɗanda yanzu sun zama masu kuɗi ko ma'aikata da sauransu ni me kira zuwa ga sauran al'umma su yi kokoyo ga waɗanda gurin da suke zuciyar da sun kai suna so su taimaki lakwal ɗin tasu su ma waɗancan ina roƙon su su ma su yi ma waɗancan lakuna haka shin ko menene ya haifar da waɗannan matsaloli da rashin iya lissafi ko mathematics ga yawancin ɗalibai wasu daga malaman lissafi irin su malama sakina da abdulmumin mamman shafi'u sun ba da nasu dalilan tun daga firimiyar suke samun matsala kenan kawai abin da yana karuwa kenan dole yanzu in su zo college Eh, zuwa sama har lise dole ne su samu matsala kuma da yawanci abubuwan da ake kawo musu na wanga na lisayi ba wasu abubuwa ne wanda suka taka kara suka karya ba sun sa tsoro ne a zikatansu kuma sata abin ga mace ɗinka tana ɗan matsala to kuma sai suka sa tsoro kenan abin kawai ya karu ne su uwayen yara ku dora leƙawa lakon ɗin kuna tambaya ne yaran ku suke zamantakewa su da musawan su wanda suke koya musu suna yi muku ladabi suna yi muku ɗan akoko ba su yi musu tunda akwai wasu yaran kamar su suke tura musa ma ba masu koya musu yaro ka mishi magana ya murguda maka baki ko koya maka wani menene to gobe ka shi daɗin ka zo ka ce bari ka ɗauki lokacin ka koya mishi ba ta yiwa ne to amma shi din menene in dai ka ko menene ka du duka ma wada sai ka ta da tsawon irin su uwaye ya kamata sannan sannan kana jawo yaro kana ce mishi eh ga ko dala kaza in na kara maka dala kaza nawa ya kamata in samu wannan abubuwan shi ma yana dan sa yaro abin yana dan kara bashi muhimmanci to wasu daga cikin ɗaliban da ke ajin jarabawa sun tabbatar da cewa tabbas akwai wannan matsala da suke buƙatar taimakon gaggawa kafin lokacin jarabawa gaskiya da mun ji daɗi gaskiya da mun yi farin ciki da wanga al'amarin don saboda yanzu wanga lokacin namu muna da matsala muna da matsala mu kan kamu 11 muna da karamcin horo dangance da gare ta hmm. kenan gaskiya shi ya. matasa ya kamata a ce Autorité académique de la région de maradi ya kamata a ce su kawo mu tallafi ya kamata a ce su fara diba wanga al'amarin sannan dan saboda ita mata ita ce ba da tanki mutum bai mata ba gaskiya da sauran ababuwa suna baya matsala tunda ba so da ba so biyu ba muna so mu yi kankur duk abin da ke yin ya dama wajen wasu kankur wani polis wani garda wani jandarma duka wajen mata ne ake ishuyen mu kamar ku a matsayin ku na ɗalibai in ba ku gane ba dami ba ku gane mu shi ba ku gane ba cikin muna wa dangantaka da wannan kuma wasu mushe ne gaskiya wani mushe kana aikace mai in ce mai baka gane ba cewa cewa yake ba za ka gane ba kuma ka gane zuwa gaba in kai in shekara ta dawo baka samu ba kenan ka gani daga nan ka gane cewa ai eh, lalle baka tsaka yau to kai me zaka ka cewa dangance da wannan mataki da aka dauka a gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce eh mun gode sannan kuma muna bukata a kawo mu tallafin nan fuske muna da matsala ne kwarai sosai dangane da wannan eh me suna horo ina muna bukata agaji ya kamata a ce eh, an duba mai mu ya kamata a ce sun duba sun kawo mu tallafi dangane da wannan to tun da yanzu sun dauki cewa za su taimaka muku magana su koya muku kyauta insha Allah in dai za a dukkan mu alƙawala a kai za a dinga zuwa a dinga horar da mu insha Allah mu ɗauki alƙawari za mu dinga zuwa tunda ai dama muna bukata tunda dama ba ka samu kai muna bukata kamar mun ka samu ne wanda za su ba mu tallafi kenan mun samu dole ne mu zo saboda gobe mu ce za mu nema mu mata dan kana da matsala ko ko eh a gaskiya har mata ina da matsala Ibrahim hmm. ina da matsala ta mata ina saboda Allah da Annabi kenan an kama wannan agaji insha Allah kenan duka karatun namu za mu yi amelioran shi gaba ɗaya za mu haɗa da inda muka yi da wanda muka yi ba insha Allah Allah to sai dai masana ilimi na dora laifin hakan ga iyaye a yanzu da suka nuna sakaci akan 'ya'yansu musamman wajen barinsu da wayoyin salula suna aikin da bai da wani amfani sannan ba sa zuwa makarantu domin tambayar yadda 'ya'yan nasu ke gudanar da karatu lawal sabi'u shi ne mataimakin shugaban kungiyar iyayen yara a jihar maradi ga kuma abin da yake shaidawa wakilinmu Salisu Isa. Yau mu a matsayinmu na uwaye in ɗa ya zo daga lakwal ba ruwan kunya da kai yana sai in za ya koma lakwal ya ɗauka. Yau akwai uban da in ka ga ya bai dan shi bisa harkar karatun shi to an ce an hidda shi daga lakwal bai san halin da dan shi yake ciki ba kenan muna da matsala bisa wannan kullum abin da mu a matsayin mu na wakilan uwayen yara muke jan hankalin uwayen yara a'a ku kula da karatun yaran nan lalle kun tura yara makaranta mushe ya yi bakin kokarin shi ya kamata gida ma a ce yau akwai waɗanda ke kula maku da yaran kuma suna diba su ga menene yaran nan yayo kuma menene ya iya daga cikin abin da mushe ya gwada mashi to ba mu da wannan sakaci yasa yau ake tsere mu bangaren ilimi bisa karatun yaran mushe wajen biyar sai a ɗaukan ma yaro gida wanda zai kula da shi To amma sai da hali ko? Eh ba mu da hali amma kula ma na sa ɗan ka yi da da uwayen malaman mu suka sa waɗanga da suka lakwalwa ke koya masu babu mai koya masu su ne da ke da ƙoƙarin su da hazaƙa su lokacin da ma wa za a koya ma karatu ka biya shi babu ya ne za a yi a ci gaba yau asambile ta yi doka da yaro in ya ta da eh, salula makaranta ta yi kuka mushe ya ansa saboda wannan salula akwai yaron da ke iya zage mushe shi anya nan tarbiyya ce muka maɗe mu kenan ya kamata yau da yaro ya ta da wannan abu aka ansa kai uba kaka koma ka dinga bin bayan wane wane a an soma ba ma fannin lissafi fanni da yawa an bar mu ana ganin ma wata matsala shine uwayen wasu lokaci na kaimawa mu mushannan hari har gashi ana ji musu ciwo wasu lokuta uba in ka bugi malamin ɗanka wallahi kanka ne ka buga saboda malamin nan da ke koya ma ɗanka uban shi ne saboda yau kai da ka yara nan ma ba ka jin ciwon shi kamar yadda malamin nan ke jin ciwo don yau malami bai fatan ya abu a ce shi ke ƙarshe fatan da yake a ce ɗalibin shi ya fi kowa kenan in bai tsawata ba ya ne ɗalibin nan za ya zama mutum ba wai ɗalibi da aka kama ka koya mai ba kai da ka cikin gidanka in ba ka tsawata gidanka lalacewa yake. To masana bangaren lissafi irin su Dr. Ibrahim Adamu na cikin tsaffin ɗaliban CES Bagalam ya ce za su nemo hanyoyin da ya kamata a bi wajen taimakawa ɗalibai magance wannan matsala inda yake bayyana wasu dalilai na rashin iya lissafi ga yara. Tushe tun daga akasari tun daga firamare tun da haga cikin haga program din da wasu mushannin kamar ba laihin su bane program su da kansu ba su lakanta ba an zo an ci koyar da wannan program kamar su lakanta sai a shaye shi a kawo wani kenan ana rikita su duk shine ya tau aka zo amanan koleji da lise aka zo koleji da lise an ba dama ta hanyar kwantara kowa yana zuwa ce zai koyar da mathematics alhali bai kware ba bangaren bai kware ba ba mutum bai zo ya koyi ce zai koya abin da bai lakanta ba tun yana ɗalibi ha gani abin abin abin da shafi fannin matematika abu ne kama al'ada ce ya kamata abin da yana son abin al'adar ce ba na gani ba a rubuce zan iya ci kaji bakin matsalolin to wannan abubuwan dusu suka su ne ake su ne da babu a kasari ga wanda ya kamata su koyar da wannan wannan masu saurare a nan ya kamata mu ja labulan shirin sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabo. Amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma salisu isa da ya tattaro mana sauti shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international